أعوذ بالله بسم الله الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحب وعلى آله وأصحابه والذين تبعوهم بإحسان أما بعد السلام عليكم يوم ranar talata sha shidda ga watan muharram hijira na dubu da dari hudu da biyar sha tara ga watan sha ɗaya 2013 za mu yi karatu na ishirin da hudu a cikin ishiriniya akan yabon annabi Muhammad sallallahu yana mai cewa lahu amalun fil makrumati wa niyyatun wa aqwalu sadiqin fil ilahi rabiyyatun wa nafsun bi amma siwahu ganiyatun دهارته حسا ومعنى جليته فأقواله حكم وأحكامه جسد على الكوكب الكري أسفل غرزه له سان كسرى مسعى استعد بكنزه وإذ هز سيف الحق مات لهزه سلاء زماء الشرك ذلا لعزه وقد نال منها القد ما شاء والفرد lahu amalun annabi sallallahu alaihi wasallama na da wani irin aiki wani yatun da wata irin niyya fil makarumati ga al'amura al'amurra manya manya wa aqwali da faɗa ta gaskiya radiyatan yaddadda fil ilahi yaddadi su zan na gaskiya ilahi ga Allah domin wa mayin ku anil hawa in huwa illa wahyin yuha wa nafsun da rayuwa ga niyyatun mawadaciya ta wadatu bihi da Allah ta tsaya ga Allah ta wadatu ga Allah amma siwa hu ta hita batun abin da ba Allah ba ma'ana wadata ta ga Allah ya ishe ta ta hita amma siwa hu Da tsarkin annabi sallallahu alaihi wasallama jaliyatun kwata-kwata shike hissan ga ganin ido wa ma'anan da ma'ana kama haskensa inaratuhu hissan wa aklan jaliyat waluhu tuka ne gaba ɗaya hukumu hukunci ne duk abin da ya faɗa abin da annabi ya faɗa a yi kaza a baka kaza hukunci ne sai a rubuta kawai ya zan shari'a kamar zaman mata ne sun fi kusa gare shi a ɓangaren karɓo hadisai saboda lamari na cikin gida sanadiyya ma haka ke cewa aisha radiyallahu anha kudu nisfu dinikum inda hadhihi humaira duk rabin addinin ku gaba karbi shigun wannan horin mace lokacin da ya faɗi wannan magana tana da shekara goma sha wani abu domin shekara goma sha takwas ma da ma'aiki wa fati duk tana shekara goma sha takwas wannan an ce ba a ce khuzna nisfa dinikum na ba ga ba da mata ake ba da maza ake aka ce ku rabin addini ku an san mata za su shiga cikin umarni na wawul jama'a ta maza maza da mata gaba ɗaya rabin addinin ku ba ma rabin ilimi ma rabin fahimta addini su ku rike shi gun wannan horon mace lalle wannan ya nuna Aisha irin tarata da matsayin ta Allah kai kan matan Annabi sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya da ahlul bait da sahabbai gaba ɗaya aqwaluhu zan annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya hukumin hukunci ne wa aqamahu hukumin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da adalci ne sallallahu alaihi wasallam alal ƙabar durriya asfalu garzihi an yana da fassara guda biyu ko a ce asfalu garzihi da zan fa'ili ma'ana ƙasan littafarsa ta doki ala ta ɗaukaki alkaukabar duriya tauraro mai haske alkaukabar duriya zan alkaukabar mm, ya zan maf'ulin maf'ulin bihi masu huwa man'utun a duriya na ati ga alkaukabar ɗin. Ina alatin nan fi'ili ne wa fa'ilu damirun da jawazan iruhu huwa ay ala huwa alkaukabar duriya wannan kenan ko ko alal kaukabe durriyi asfalu garzihi asfalu garzihi ƙasan likafarsa ƙasan likafarsa ta doki ƙasan ma alal kaukabe durriyi ta tabbata bisa ga tauraro mai tsananin haske duk kusan dai magana guda ce yadda aka yi ƙasan likafarsa ta doki ta ɗaukaki tauraro mai tsananin haske ko ƙasar likkafarsa ta doki tana bisa tauraro mai tsananin haske duk kusan abu guda ne saɓani ne kawai na nusa ma'ana naya ce daga ɗaukaka da girma da kima ta yawan salas domin shi tauraro can yake sama amma likkafa ta doki ta wuce wannan tauraro ga darajar huru tubatun fokus ma kai ta sama sa'at kisra kisra kin kisra wanda shi ke keci wannan abin nan leta na sallallahu alaihi wannan sarkin kisra masta abin dalili kan zihi da taskace su ɗinsa to sana ya tsare shi ne ma'ana ya yi kanzin nan ne ya kiyaye abin lahu ga annabi sallallahu ma'ana an samu ganima ta wannan sarki na Kisra. daga ce ga kowace duwan da aka aza sarautar Faris ne nan. Wailu eh, ya zan duk yakin da aka yi da masa sai zan wannan duki kama ajiya ce yake ba musulmi. da sa'ad da ma'aiki ya girgiza wazi ilai kibjis na khala. Girgiza saifal haƙi ko gaskiya mata sai kisiran ya mutu bi hazzihi saboda ya shi fulawuyoyin inda ma shirki mai kafirai zallar duk sun surin lafihi saboda girman annabi sallallahu alaihi wasallam katsa nala ya samu masha abin da su shi katsa kai ne in ha daga wuyoyin kaga wannan kan majazi a ce ka tsada kai ne tun da ba mutum bane ya samu yadda ke so wal da saran gici shine saran gilimi sun samu yadda suke so in haga wuyoyin kahirin a wannan kuma sai na umaru a sa ya ci can kisra din domin tarotsa suna bauta wuta gaba ɗaya tarotsa su kuma bauta wanda ya talici wuta Allah subhanahu wa laƙad jabaru kika wallahi tabbas in ɗaura. ma'ana sun gyara azman kashi kufrin kahirci fa hu annabi sallallahu kar wannan kashi ma'ana murin su tarwata shi wa ajaro sun gudanar da baharan gulbi na yaƙi da ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ko ya zo fa hadahu ya ci fitar da wannan gulbin ya meshe shi cabo ya meshe shi ruwa-ruwa ma'ana hab-hab ruwan da shi ma'ana ya meshe shi tabo ma'ana ya lamarin lamarinsu yakin da suka so su kawo mai ko kuwa ajara sun gudanar da baharan gulfi lahu na kahirci ba ja a yazo fa khalahu gaba ɗaya cabantar da wannan gulbi din dagula musu lissahi walan mara a lokacin da suka ga inti hada hu nemi alwa ta ɗaukake ɗaukake to lokacin da suka ga irin kasa ifin dalali man doki na bata daga ya ketar iyaka ihim nasu fara da huma ake hore wannan in man doki eh, irfin dalali a dalal man doki na bata daga bihim nasu daga ya ketar iyaka tar iyaka ku samu hudan sai ga mabin shari'a wanda ammulu da yan yatsun ma'aiki masu tsawo wurin alheri inda su suka zartar da wannan takobi to shi wannan takobi da ya zo fara da hu sai hore wancan ingarman doki ma'ana in ingarman doki na kahirci sai akan isti'ara ce ta tasirihiya ga masu ilmul bayani ilmi na balaga za su san wannan laƙar haƙiƙa wallahi tabbas shiddat nafsihi tsananin bugu na alaihi sallallahu sallama zahabar ta halaka billahi talata ɗin a fara'aitun Allah da wal uzza wa manata salisatul ukhra Allah kal uzza ya mangaji uzza ba ma can mutum lafihi saboda bugunsa lokacin da aka aika Khalid bin al-Walid radiyallahu anhu ya basu gaba ɗai bayan haka an ce da shi Khalid bin al-Walid shi aika wurin al'uzza gaba ɗaya a wata aljana tana wani cewa ya fitonta hannunta bisa ga kai ya buɗe Tunan ya raba ta ya uzza ku, gufranaki ila subhanaki inni ra'aytu allaha qad ahanaki yake uzza butul cewa gare ki ba tsarki ya tabbata gare ki ba yi na ga Allah subhanahu wa ta'ala ya wulakanta ki ke uzza Khalid ibn Walid kenan sayfullahi muslim ulata wata aka iza shi ne almugiratun da shu'uba da abu sufiyana radiyallahu anhuma su suka mahaifin sirina mu'awiya kenan radiyallahu anhu su tarwatsa lakin nan dama lata can ga bakin su wai suna ne na Allahu mace subhanallah shi ko ibrahim latul uzza uzza shi ga aziz wa man ga almannanu ne azan Allah subhanallah shi ne Nabi sallallahu ya buƙi ilta kama ta mulafi da mangazarsa. Fahim su kahiran wahuma da sulat da uzza, sar'a ga su faɗi eh, eh, a kali saboda tsananin mafihi mangaza a nai sallallahu alaihi da yi musu. Domin ma'anan ɗakin ka'aba gwamnati ɗari uku da sittin ɗan shekaru. Su shi ne ƙarshen da dai. Kama dagarsa da sanda na shan ja alhaƙu. Sabahak albabil, inna albabil kana zahuka. bayan haka sai ci gaba da cewa dawa'iluhum manya manyan su maksuratun duk ta kaita su ma'ana an taka musu birki mun zuba su turar da an kawo su an wani sallallahu wa asadum alhali zakokon su inda aka yi to wurdun jajjayen zakoki ne ma'ana zaruma su wahayyatuhum macizzan su rukudu tantare ne ma'ana macizzan su masu fari baki ne irin macizzan nan da sun ciji mutum an tsari da shi sai dai kuma yana da rayuwa nan gaba amma dai duk mutum ya abin da ya miƙe da irin munin su da matsalar wannan dai sunan suna nufin kahirci kahirci kawai su sun manta da jan zakoki kuma zai masu roɗo-roɗo shine masu hori da baki ma'ana alhali lokacin kahirci yana lokacinsa amma gaba ɗai ma'aikin sallallahu taka musu birki turar da an ka aiko shi sallallahu alaihi wasallam takhayyabul maula Allah subhanahu wa ta'ala ya zabe shi watan abin koyi min al-kharqi daga talikai daga kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana in ibn la fattabi'uni hubbikum Allah wama atakum rasul fakhudhu wama nahakum anhu fantahu wa abqa lana ya ban muna uswatan abin koyi fihi gare shi madad dahari ham son zamani Allah ya ban muna abin koyi fi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da har matukar zamani wa zada bihi anna min wa zada Allah ya kore na hawatan girman anna da gabarin mu min al da gabarin jahilci bihi da albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da na mun shiga mun zamo da fiƙina mun zan ikhwatan yan uwan juna hi da albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallama ba a tafahur bayan da muna tinƙaho wa junanmu to yanzu kan tafi ina sai yanzu muka koma sawa an shi ne cewa kama kamar yadda almishdu mashaci sawa daidaitar da madariyahu haƙuransa ma'ana wani irin wani ba mashaci haka muke daidai inda aka makon inda Allah ya tuka amma ba wani bambanci tsakanin wani da wani yana nuni ne a aya da cewa ta sun bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wa ni'matallahi alaikum ibtum a'da'an fa'alafa baina qulubikum asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufin an nari fa anqadhakum minha wannan a cikin suratu ali imran da kuma innamal mu'minuna ikhwa to ne bayan can abubuwan da ake akwai ma eh, ausu da khazraj da alhazar wasu ta san musu abubuwan da suke faruwa can lokacin jahiliya har sun so su dan kabra haka sai dai ga ayoyi sun sabka nabiyul huda annabin shari'a ne inda ta hadi ila musulmi mu wanda ya cika ne ala kulli muniyatin kowane irin guri ma'ana kowane mai guri wani sallar sallama yana cika masa burinsa yaƙinin mai sakankancewa ne safa kuma ya tsaka an kulle rabin ga kowane kuwa miryatin da kokonto haƙƙin shi gaskiya ne fasha wanda ya watsu ma'ana yana da gaskiya fasha wanda ya watsu ma ƙalu ba za a ce masa ba bi khufiyatin yana ɓoye wani abu Nabi sallallahu alaihi dukkan abin da Allah aiko shi ya isa kamar da manzanni ma sun isa haka ba wata shifa da wani zai kawo ya ce akwai wani abu wani sako na wani abu wanda ma'aiki bai faɗi ba ko bai rubuta ba na wani sakon da idan ba a yi shi ba addini bai kammala ba babu shi babu shi babu shi domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan labna mun nemi kulla buguyatin kowace bukata da hita lokacin sallar sallam ko ko labna mun nema abin nema da muka nema darakna sai muka samu kulla buguyatin kowace bukata ya da burzo da lahira bihi da cin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana jaye muna abin da ke damuwanmu a amsa mu izana shi mun ki wani wuta ana ba mu izana izana udu in mun kabi a ba mu albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam biharu ulumi shi ma ki sallallahu sallama gulbi ne na ilumma wanda kadara wina hakika mun kwasu alliha da kwanko mashansu ma'ana ilimi yana gun annabi sallallahu alaihi wasallam wajen da adana shi aljanna ce aljannoni tattali a waina mun taro kale zille ga inno su aljannoni din mana don mai son su aljanni wai zaddinin shi girman addini ne na ce muna ɗaukaka bi mahalli da daraja ta addini da fauna mun ka kokal tulli ha habisa ga talaka bihi albukin sallallahu kuma gadna minna la rusubun wala gad la'adin nan za a nan za'itani ne ma'ana rusubun tarjewa fama gassa fama gabba bai kunta ba minna gare mu shi darjewa wala gaɗu kuma nucewa rusu garjewa Kala yanzu mutum idan mutum ko ga jaraba sai a ce mai rasif mana absent gaba ɗaya dai komai bai ci ba shine rasif wanda ya sha ƙasa to shine ce rusubun garjewa shine talalabiya ba ma gabba gaba ɗaya shi talalabiya ɗin bai nuce ba na gare mu sannan kuma wala ko kuma shiga a cikin wani taɓo shi ne kamar mu zama cikin wani taɓo ana dai gaba ɗai ba wani kaskanci ba wata matsala Ya da mu kasancewar wannan al'umma ta annabi sallallahu to shi ya kamanta da da lalabiya ko kuma nucewa a cikin ruwa to shine sai ce alhal qalbu niyya zuciya ta zan janihan gaba ta katale ahmad zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam arahu ai ina magani ala qurbin gani gashi wa in kana nazihan ko da yake ya nisanta amma ga ga gari ba amma dai a cikin zuciya ina tare da shi umma ma'aman bamba da kace da har ya zamani na madihan ina mai yabo gare shi iri da tunawa ana da kirarinsa ma'ana kullum ina yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallama da zikir da kullum sai ka da tuna kace har ya zamani na matihan alhali ina mai yabo da zikiri ga ambato dahu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wai na naɗe jawanihan wanzai, ala shauki akan begen su na ilai gari shi mana ko haƙarƙari na cike su da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ido tartsatsi biha ya tabbata ga awazzai na kahinin kowane lokaci min kuri saboda tana shi. kullum akwai wani tarki wanda ke hitowa cikin awazzaina na soyayya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya arziki ke falillahi ma adattu Allah ɗaya ya san abin da ne in sirri hubbihi ne na gaskiya so ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah ɗaya san abin da ne na gaskiyar son sa yawmi talaqi kamar ranar gamuwa inzir yawmi talaqi to ya zama min zuhuratan ajiya ita rabe gun matalicin annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma ahadu ba wani mutum guda a wula bihi wanda ya ga ma'aiki min muhuddihi bisa ga wani so ne ma'ana duk duniya wanda ya yi to wanda ka son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أزواجه أمهاته haka ne sallallahu sallama ya yi ma muminai kawunansu da haka shi mai shirina sai cewa ma ahadun ba wani mutum guda ulabihi wanda ya cancanta ga ni sallama wanda ya zama aiki na shi ne bisa ga wanda ke sonsa. Gida za a samu a nan garin a Sokoto ko kuma a Kebbi ko Zamfara ko Kano ko Kaduna ko ina misali a ce an samu wani mutum a cikin state ɗinsu ko ƙauyensu ko shiyarsu ma shiyarsu gaba ɗai ko a ce ma kai a gidansu ko ma kai a ce a ɗakinsu ya fi son a nan alaihi ba wanda ya kai shi arziki a ɗakunan gidan in kuma a gidan ne gaba ɗaya yi su aiki to duk gidan ba wanda shi arziki a shi ya ce wallahi ba wanda shi arziki in a local government ce local government din nan in ya fi kowa son ma'aiki ba wanda shi arziki in a fita ne ga gari wallahi ba wanda shi arziki dan ga matakin kasa ba wanda ke shi arziki dan ga matakin duniya ne wallahi ba wanda ke shi arziki wa ma ahadun aula bihi min muhimmi. to anan fa wanda yake son alaihi sallallahu a cikin zuciyarsa mai su sunnarsa da sauransu to ya za ka suranta wanda annabi ya ke so shi ku ce wanga kowa ke so in ba wanda a taɓaɓɓe ba kowa yana son dai ya sadu da annabi sallallahu alaihi to a ce annabin nan sallallahu alaihi duk duniya gaba ɗaya cikin zuciyarsa ba wanda ya so irin wannan mutumin ya za ka suranta arzikin wannan mutumin da matsayin wannan mutumin da irin soyayya da musulmi na kai za su wa wannan mutumin kana son mutum za ka so abin da yake so mana za ka ki abin da bai so to an tambaya ne sallallahu sallama kuma hadisi ingantacce wanda ya tambaya Umar ibn al-As radiyallahu an Abdullah ibn Abu al-As sai al-Bukhari yake ce ma ki ayyun nasi ahabbu ilayka nabi duniya ba ka so nan ba mataki na ɗiyansa ba ko matansa ko sahambansa ko ‘yan uwansa ko me a ayyun nasi a duk duniya ba kake so a nan sanadiyar tambaya abinda asabul hadis ma'ana aiki yaƙi aka tura shi na zatu salasili sai zan hadda abubakar da umaru allah ka da su suna shi ne shi ne kuma nan yaƙi sai amfani da wannan dama ya ga cewa in ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wa hiso shi shi to ne na tambaya da sai annabi salasai, alaihi Aisha na shi son Aisha to sai ce famin rijali ma ake cikin maza ne kare shi Abu Hana shi babanta ce sun man sannan wa'an na uku ya aza kawo shi ce sun ma ibn al-Khattab sannan na hison Umar ibn al shi ne shine ma'aiki duk ya ce sannan wa ce sannan wa ne karshen ta sai irwa ya ce ni ga har yanzu mai tambaya kenan ba kawo gare ni ba sai ni yi shu don kuma aiki da ni ne na ƙarshe a ta yadda ma ke nuna ma'amala da sahabbansa Allah ya da su baki domin sandiyar bai wannan ganewa ma'aiki ya hiso duniya gaba ɗaya ma'aiki ya cewa ya hiso Aisha kenan duk mumini na kware sai da gaske yana son ma'aiki wallahi zai so Aisha radiyallahu anha Allah shi ƙara yadda dukkan matan ma'aiki da sahabbai da ahlul baiti baki kuma ka kara mana son auliya ullahi da ulama sunnati to shine cewa ma ahadun aula bihi min muhibbi sami ito na yi kudayi a jaza'i da mahi ɗaukaka ta sakamako kuɗi saboda kusanci na soyayya ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. A nan na'i, akwai bisa'i akwai bisin. Runan bisin bisa'i shi ne da girmama da sakamako, wata nusa bisini shi ne asna'i maimakon asna'i, bi asna'il jaza'i da ɗaukar da sakamako. saboda kusancin annabi sallallahu alaihi walim la me zai sa al'amari ba zai zan haka ba cewa in sadan mahata ai shardu sharadi in yana guna ai ina da sharadi man menene sharadin in ma shi shine yabban da nake masa shine sharadi tunda duk kana yabonsa kana son sa ai magana ta kana da sharadi kana da tikit na shiga aljanna a ɗaukaka sakamakon wannan shi a ƙarshen harfi na ba'u Allah kai mu gobe za mu tashi harfin za'i assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh